sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce sunana Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ke jan ragamar shirin kamar ko da yaushe. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutuwan wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta da nufin an karar da mahukunta don ɗaukar matakan gyara ko ma jan hankalin waɗanda abin ya shafa. A wannan makon shirin na lafiya jari ce zai mayar da hankali kan ƙaruwar yawan matan da ake yi wa tiyata saɓanin haihuwa ta al'ada da aka saba gani a baya da ma lalibo dalilan da ke sanya yin tiyatar da nufin ceto rayukan uwa da việt ạ cewa har yanzu Najeriya na sahun kasashen da ke da karancin matan da ke haihuwa ta hanyar tiyata idan an kwatanta da yawan jama'arta. Lura da cewa haihuwa uku ce kadai cikin ɗari ake yi ta hanyar tiyatar ko kuma CS bisa alkalaman tara, wanda ke ƙasa da adadin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta sahale amma za a iya cewa a yanzu alkalaman na sauyawa wala Allah ko saboda yadda sannu a hankali matan ke rungumar tsarin kai kansa asibiti don awon ciki da kuma haihuwa kuwa a gaban ƙwararru batun da matron fatima muhammad ungozumar da ta shafe fiye da shekaru ashirin tana karɓar haihuwar mata ki cewa ko a da kai ne bai waye ba wanda ya sanya ɗimbin mata ke mutuwa a gida to gaskiya akwai dalilai da yawa to amma a daɗin ma kai ne da bai waye ba yawanci mata sun sha mutuwa ko 'ya'yansu duk sun mun mutu a wajen haihuwa sakamakon ba da wayewa da za a zo asibiti A lantana a gano matsalar da za ta sa kada ta rasa ranta ko kuma ta rasa ɗan ko a rasa uwar ma gaba ɗaya da ita da ɗan ba wayewa da za su zo asibiti an sha samun mutuwa da a gida amma sai a ranga cewa ai garin naƙuda ta mutu to amma ba a san dalili ba tunda ba a zo asibiti an yi bincike an ga me matsalar ba balle a sa abin da za a yi a katangi wannan matsalar da za ta faru na farko wasu ma za ki ga haihuwa fari ce amma kuma ɗan ya mata girma da yawa ya yi girma ba za ta iya haihuwa ba yayin nakuda har ta zo mawar haihu ta yi nishi ta haihu to wajen on the process na wannan labor din sai ki ga an yi losing din baby ɗaya kenan wani kuma za ki tadda zubar da jini take yi sakamakon mabiya ce a bakin hanya a maimakon ɗaya in an yi naƙuda ɗaya ya fita to sai ki ga mabiyan nan ita ce a bakin hanya to dole jini zai balle da zuba sakamakon wannan zubar da jinin to da an gani an yi scanning ma an gani to ba ma za a bar ta ta yi kuda ba don kar a samu wani matsalar zubar da jini a rasa ɗa ko a rasa uwar da ɗan ma gaba ɗaya shi ma na ana musu CSB kenan na uku in an samu ya kasance kwanciyar yaron ba daidai take ba ko ya yi kwanciyar magirbi ko oblique lie haka ya karkace yanda dai in ta yi nishin ta yi nishin ba za a samu ba ta iya haihuwa ba saboda kwanciyar yaron ba daidai take ba ko kuma ya kasance breach ma yake wani kuma zai kasance oblique lie wani kuma zai kasance transverse lie ba da yanda baya kwanciya yaron to amma yanda ya kwanta din yanda ba zai iya fita din ba to in an bari a haka sun ga sai a rasa ɗan wani kuma za ya ga ya kasance kwanciyar yaron yadda ba daidai take ba cibiya ma ta fara tahowa wani kuma zai kasance a bridge din ma kafa zai sako ba ma duwawun ba duk wa'annan matsatsalu ne wanda in an bari za a iya rasa dan in ta kama ma wani saboda hakan sai a rasa uwa sannan akwai kuma wani dalilin da zai iya kasancewa doguwar nakuda idan uwa ta yi doguwar nakuda ta yi kwa haura awa 24 to gaskiya komai zai iya faruwa a cewar metro fatima muhammad akan yi tiyatar ne don sauƙaƙa wa matan da kuma ceto rayukansu saɓanin raɗin kai ko kuma shawar hakan da wasu wasu ke tunani amma abu mafi sauki a cewarta shine rungumar tsarin zuwa awo. Dole ce take sa in an dubo matsalolin to don a rage mata a rage mata wannan a ta daga wannan kangin na ko a rasa ɗa ko a rasa uwar ko kuma ma dai ya kasance ta sha wahala da karshe ta zo ta haifi ɗan bare. Shawarar dai kuma da zan bada ta gaba shine to gaskiya awo su dinga zuwa awo akan lokaci in an ba su kwanakin da aka ba su da to gaskiya ta dawo ana yi ana duba lafiya ta ana duba lafiya ɗanta. Abdullahi Kwalwa kwararre a bangaren lafiyar iyali ya ce akwai nau'in matan da babu makawa dole sai an yi musu tiyata lura da cewa fa matukar aka bar su ba za su iya haihuwa ba. Misali dama can mace ce Allah ya halicce ta sai ta zamanto a ƙashin kwankwasanta irin na namiji ne saboda haka ba za ta iya haihuwa da kanta ba. Akwai mata da suke gajeru wannan Allah ne ya halicce su gajeriya ce ita ba za ta iya haihuwa da kanta ba. saboda ba a bari su fara nakuda ba su da tsawon da ba su iya matso ɗaya fito. Sannan akwai akwai matan da suke da ɗa in sun samu ciki ɗan gangame mai ne ƙato nauyin ɗa a goyon ciki baya wuce kilo uku da ɗigo to sai a ga a cikin awo sai a gano kilo wanda suka zo awo kenan fa sai a ga yayi nauyi ya kai kilo biyar kilo shida mace ba za ta iya haihuwa ba dole sai an an taimaka mata an cire mata akwai wacce take daɗewa tana neman haihuwa Allah bai bata ba ta daɗe tana neman haihuwa idan ta samu ciki ba a barin ta ta naƙuda da kan sai a sa rana cire mata ɗanta akwai mata waɗanda ake cewa da su elderly prime wanda ita mace ce ta kai sama da shekara talatin amma bata taba haihuwa saboda haka ya zama wajibi ya zamanto an taimaka mata ta samu ɗanta saboda ɗan ana cewa da shi precious baby akwai mata wanda suke da kiba kiban nan ta tasu kawai ita kadai ta isa ta hana sa haihuwa baya ga matan karkara da kuma masu ƙauracewa zuwa awo da sauran nau'in matan da kwararru suka ambata su ma matan da shekarunsu suka kai talatin zuwa talatin da biyar ba tare da sun taba haihuwa ba na sahun waɗanda ke cikin haɗarin fuskantar tiyata gabanin iya haihuwa sai dai ko irin waɗannan kalamai na sanya fargaba ga irin waɗannan mata masu shekaru da basu taɓa haihuwa ba ga dai ra'ayoyin wasu da muka zanta da su gaskiya da ina cikin tsananin fargaba domin ko na san da cewa ni kaina yanzu na riga na kai tati ɗin sannan kuma gazance yanayin dadewa ma baka yi auren ba kan iya haifar da wasu do kamar irin su fibroid haka abu ne gaskiya da yake barazana wa tunanin mu amma kuma wasu zaki gani sun haura taci din ma kuma suna iya haihuwa da kansu din dani na ga wanda ma ta haura taci din ma ta girme mu amma kuma ta haihu da kanta ta yi haihuwa kusan uku sai ana uku din ne aka mata CS kasancewa ta misali wadda na haura misali shekara talatin ban haihu ba ina fuskanta irin wani ina jin a kaina ina jin dardar da fargaba to idan na tashi haihuwa wani irin hali zan fuskanta amma fa duk da wannan gargadi na masana tarin mata da shekarunsu ya haura talatin 30 zuwa talatin da biyar zuwa sama ka iya haihuwa da kansu wato haihuwa ta al'ada ba tare da tiyata ba kamar yadda wannan uwa ke cewa. Shekaru na sun haura talatin mm. ah, da na je ɗaukar hoto abin da aka ce mini shine sai dai a yanka ni mm. wato ba zan iya haihuwa da kaina ba mm. dan tun lokacin da na fara ma kuda da na je asibiti suka duba shekarar ki nawa na gaya musu abin da suka gaya mini cewar ai ba zan iya haihuwa da kaina ba na ce musu a'a ni dai ina da yaƙinin cewar zan iya haihuwa da kaina to kuma cikin ikon ubangiji mm. sai gashi sai Allah ya sauke ni na haihu da kaina an ce naƙudar ma ba ta zuro matan da sauki idan an kwatanta da ta masu karancin shekaru kamar me baki kwarin gwiwa kika yadda ki shiga labor to ni dai gaskiya na sa a raina cewar zan fa iya haihuwa da kaina duk da akwai kawaye na da su suka je suka kwanta aka yi musu wannan yankan da sauransu mm. akwai yara waɗanda suke da karancin shekaru an kawo su ina naƙuda har na haihu ina jin na suna nan suna ta fama da naƙuda nakuda mm. sai nake ganin kowa da irin tashi yadda haihuwa take zuwa musu wasu da tangarda wasu kuma aka san wato dai anaki bangaren haihuwa ba shekaru ba ba shekaru bane gaskiya ne a mm. gudina. lura da yadda zamani ke ci gaba da sauyawa a yanzu tarin mata ne kan zaɓi haihuwa ta hanyar CS sabanin haihuwa ta al'ada batun da Metron Fatima Muhammad ke cewa a wasu lokutan tsananin tsoron nakuda ne ke sanya hakan amma fa mafi a'ala shine rungumar zuwa awo don kaucewa tarnaki a lokacin lokacin haihuwa. Takan sa sukan ce su a yi musu aiki a fitar da ɗa. To wannan ra'ayin su ne gaskiya wata gaskiya ba ta iya jura wahalar nan ta naƙuda. Kin san ita kuma naƙuda gaskiya abu ne mai ciwo ba na wasa ba wanda kuma ba zai masalti ba ma kwata-kwata a kwatanta wa mutum ma cewa ga yanda naƙudar take. Ba za ta masalti ba sai dai in mutum ya taɓa ya ji. To wasu ma gudun kawai su wahala sun ji yanda aka ba da labarin ta so sukan kai kansu ce su gaskiya a aiki a fitar musu da ɗan ya fiye musu kwanciyar hankali. Ummi Muhammad wata uwa ce da haihu haihuwa ta zo wa da turjiya ta labarta mana halin da ta shiga gabanin yi mata tiyata tare da yar uwarta da aka yi wa tiyatar haihuwar har sau biyu abin da ya janyo aka yi min cs tun da normal ina ta naƙuda ina ta naƙuda kin san ana cewa idan naƙuda ta yi tsaho ba a so a bar mace za a iya rasa ko a rasa uwa ko kuma a rasa bebin ta duk wani taimako da likitoci za su bani sun yi iyayensu bakin mahaifa a taimako Wanda da za a min irin su faya duk aka fasa amma ina yana zuwa kawai sai ya ce abin da ya kamace ni a yi min cs amma haihuwa ta ta biyu normal na haihu akwai kanwata ita kuma da aka yi mata guda biyu ana ma tunanin daga guda biyu nan za a yi ta ci gaba da mata amma cikin ikon allah da kuma ta zo za ta yi haihuwa na uku sai ta yi da kanta Ƙwararru a Najeriya na ci gaba da jan hankalin mata game da muhimmancin miƙa kai ga asibiti a lokacin goyon ciki da da ma yayin haihuwa duk dai a fatan da ake na ganin an samu raguwar mata da jariran da ke mutuwa a lokacin haihuwa a sassan wannan ƙasa mafi yawan jama'a a nahiyar afirka da kuma ke fama da tarin matsaloli a ɓangaren kiwon lafiya. madalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da